صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan foto wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta asabar da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san daga nan kuma sai a saurari mu koyi harshen farisanci sai kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Asabar, goma hudu ga watan Oktoban shekara ta 2023 wanda daidai da 29 ga watan rabiul awal na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1933 shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ya bada umarnin ficewa kasarsa daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations kafin haka dai bayan yakin duniya na daya an takaita wa kasar jamus yawan makamai da kuma adadin sojin da za ta iya mallaka a yarjejeniyar wasu amma bayan da adolf hitler na jam'iyyar nazi ya sami iko da kasar jamus ya yi watsi da wannan yarjejeniya sannan a lokacin sauran shugabanni na kasashen turai suka nuna su matuka kan wannan mataki da ya ɗauka sai dai hitler ya fice daga majalisar ta kasashen duniya sannan kuma ba da jamawa ba ya fara yakin duniya na biyu da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan oktoba na shekara ta 1999 julius cambridge tsohon shugaban ƙasar tanzania ya rasu an haife shi a shekara ta 1922 sannan kuma ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1955 inda ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna national african union party a yankin tangayika wanda a halin yanzu bangare ne na kasar tanzania sai kuma a shekarar ta 1961 ya zama firaministan kasar ta tangayika na farko daga baya kuma sakamakon kokarin da ya yi a kasar ta tangayika ta dunkule da kasar zanzibar suka zama kasa guda daya wato tanzania a shekara ta 1964 sannan kuma ya ci gaba da zama shugaban kasar tanzania har zuwa shekara ta 1985 al'ummar kasar tanzania suna girmama julius cambridge a matsayin wani babban gwarzo na tarihi na kasar wanda kuma ba za su taba mantawa da shi ba sakamakon kokarin da ya yi wajen hada bangarorin kasar guda biyu kuma ya gudanar da ayyuka na ci gaban kasa da al'ummarsa.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 yanzu ga labarin duniya da su. ga labaran duniyan da farko ga su shugaban ƙasar iran ya ce amurka da sauran ƙasashen da suke taimakawa hamci ƙasar isra'ila su yi musharaka ta asar da take aikatawa a ƙasar falasino falastinawa kimani 1,900 ne daga ciki hadda yara 614 suka yi shahada a gaza saboda barin wutan da isra'ila take a kansu za ku ji cewa mutanen ƙasar afirka ta kudu guda biyu ne suka rasa rayukansu a hare-haren da hamas take kaiwa kan yahudawan isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasashen yamma da suke taimakawa hamci kasar isra'ila kan irin ta'asan da take aikatawa a kasar falastinu ya tabbatar da cewa suna da hannu dumu-dumu a laifukan yakin da hamci kasar isra'ila take aikatawa a kasar falastinu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a garin rostam na lardin fars inda yake ziyara aiki a jiya juma'a shugaban ya kara da cewa bayan shekaru 75 da mamayar kasar falastinu wanda hamdu kasar isra'ila ta yi lokacin ya yi na matasa da kuma falastinawa na wannan zamanin su kawo ƙarshen wahalalun da falastinawa suke sha a hannun yahudawan sahiyoniya raisi ya kara da cewa yakin da kungiyar hamas ta kaddamar kan harfi kasar isra'ila a ranar asabar da ta gabata mai da martani ne da ya dace kan gwamnatin wariya ta hamshe kasar isra'ila wacce ba ta san wani abu ba in banda kisa da kuma rusa gudajen falastinawa da kuma mamayar ƙasarsu. wannan yana faruwa fiye da shekaru 75 da suka gabata kenan shugaban ya kammala da cewa falastinawa suna da haƙƙin kare kansu daga mamayar da ake wa ƙasarsu kuma wannan haƙƙin kowace al'umma ce wacce ake nuna mata wariya a duniya daga ƙarshe shugaba ra'isi ya ce jimuran musulunci ta iran tana ganin wajibinta ne ta taimakawa wa mutane da kuma tabbatar da cewa sun kwace haƙƙinsu sun kama hanyar zama 'yantacciyar ƙasa mai cin gashin kanta bayan mamayar da aka yi masu na fiye da shekaru 75 yawan mutanen da suka rasa rayukansu ko kuma suka yi shahada a ruwan wutan da sojojin halamci ƙasar isra'ila suke yi wa yankin zirin gaza yana karuwa sannan ya zuwa jiya juma'a adadin ya kai mutane 1,441 daga cikinsu yara ƙanana ne sannan wasu 370 kuma mata ne tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa yawan waɗanda suka yi shahada yana karuwa a duk wani harin da isra'ila ta kai wa yankin na gaza labarin ya kara da cewa akalla mutane 7,696 ne suka ji rauni sanadiyar hare-haren sojojin yahudawan daga sama mako guda kenan da fara yaki a yankin gaza kuma halin wa'ansu daga cikin wanda suka ji raunin ya munana banda haka hatta falastinawa da suke tserewa daga yankin ba su tsira ba wasu labarai sun bayyana cewa jiragen yaƙi hamsin isra'ila sun kashe mutane 70 a jiya juma'a wa'anda suke cikin tawagar motocin da suke tserewa zuwa kudancin yankin zirin gaza labarin ya kara da cewa ya zuwa yanzu dai mutane 423,378 ne suka fice daga yankin gazan kamar yadda kungiyar ocha ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a halin yanzu dai kasashen amurka da kuma sauran kasashen yamma suna ci gaba da tallafawa hamshe isra'ila ko ta ina don ganin sun shafe al'ummar gaza daga doron ƙasa masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sashen hulɗa da ƙasa da ƙasa a ma'aikatar harkokin waje ta ƙasar afirka ta kudu ta bayyana cewa an sami labarin mutuwar mutane biyu 'yan ƙasar afirka ta kudu a yakin da ake fafatawa ƙasar falasino da aka mamaye a halin yanzu shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa hakan ya faru ne bayan da ƙungiyar hamas ta cilla makamai masu linzami kan yankunan falasɗinawa da yahudawa suke mamaye da shi a safiyar yau asabar daga zirin gaza al'amarin da ya zama babban yaƙi inda hamfikasar isra'ila da ƙawayenta suke cilla makamai masu linzami kan yankin na gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwar falasɗinawa da dama labarin ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin mutanen ƙasar afirka ta kudu da suka rasa rayukansu yana ɗauke da katin shaida na harjiksar isra'ila wanda ya nuna cewa mai yiwuwa yana da shaidan 'yan ƙasa guda biyu daga ƙarshe dai labarin ya ƙara da cewa ofisoshin jakadancin afirka ta kudu babba da ke birnin tel aviv da kuma ƙarami da ke birnin ramallah suna aiki tare don taimakawa 'yan ƙasar afirka ta kudu da suke hamci ƙasar isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya yi allah wadai da tashin bom a cikin wani masallaci a kasar afghanistan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama mabiya masabar shi'a a kasar a juma'a kamfanin dinancin labaran ip na kasar iran ya nakalto nasir kan'ani yana faɗar haka a jiya ya kuma ƙara da cewa kashe mutane waɗanda suke sallah a masallaci yana daga cikin ayyukan ta'addanci mafi muni kan'ani ya miƙa ta'ziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma gwamnatin ƙasar afghanistan sannan ya buƙaci gwamnatin taliban ta yi aikinta na kare lafiya da rayukan mutanen ƙasar gaba ɗaya a jiya juma'a ce dai aka tada bom a masallacin sahibu zaman a garin pulikhumri a lardin bagland na ƙasar afghanistan wanda kuma ya sanadiyar shahadar mutane akalla talatin sannan wasu hamsin suka ji rauni babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wa'annan hare-hare amma kungiyar alka'ida ta sha kai irin wannan hare-hare kuma ta tabbatar da cewa ita ce ta kai musamman a makarantu da kuma masallatai na biya masabar iyalan gidan manzon Allah wato shiya a ƙasar ta Afghanistan. Masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. ga shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisance da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da shida a cikin shirin na yau za a ji cewa kamar dai da ta kasance a makon da ya gabata cewa muhammadu da shi da abokinsa ramin bayan sun kammala sayan jika ta hawan dutse sun kama hanyar su ta zuwa wurin sayan takalma wanda ake amfani da su domin ayyuka na wasanni. A nan kusa da inda suke akwai wani babban wurin sayar da takalma na wasanni. Sun shiga cikin wannan wurin sayar da takalma sun kuma ga takalma iri-iri. Domin jin yadda ta kaya tsakaninsu da mai sayar da takalman nan sai kasance ta da mu a cikin tattauna ta gudana tsakaninsu. Amma kafin nan sai an saurari kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. Rus bekhair. Barka da rana. Khush amadid. Sanni da zuwa. Befarmaid. Bismillah. کفش تکلمی یک جفت کفش تاکن تاکلمی گودرده کفش ورزشی تاکلمین واسنی ما می خواهیم مو مناسو برای من گرنی برای دوستم گا ابوکینا اینجا نن مدل سامپری مدل ها سامپری سامپری مختلف دبن دبن چطور است؟ یا یا یکی خوب است یا نه کیو قشنگ میکو اما اما به نظرم اگنینا کوچک قرمی شماره لمبه بزرگ بابا بزرگتر وندا یا چه شماره ای؟ و چه لمبه؟ شما می خواهید کی کناسم من می خواهم. نی این اصان چهل و یک اربعین دقیقه چهل و دو این دبیو چهل و سه این اکو همین ونن همین مدل ونن سمپری سفید پری ساده نیود کلم چند لحظه صبر کنید کدنی حقوری کدن اندازه است daidai ne? Kami. Kaɗan. Tange. Matsatse. Hamin model. Wannan samfari? Mutashakiram. Na gode. madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokin sarmin a cikin wurin sayar da takalma a kasance tare da mu سلام آقا روز بخیر سلام خوش آمدید بفرمایید ما دو جفت کفش ورزشی می خواهیم یک جفت برای من و یک جفت برای دوستم بفرمایید اینجا مدل های مختلف کفش ورزشی اینجا هستند محمد این کفش چطور است؟ خوب است؟ آره قشنگ است اما به نظرم برای تو کوچک است ببخشید آقا از این مدل شماره بزرگتر دارید؟ شما چه شماره ای می خواهید؟ چهل و دو یا چهل و سه من هم شماره چهل و یک می خواهم همین مدل؟ نه من آن کفش سفید ساده را می خواهم چند لحظه صبر کنید بفرمایید این دو جفت کفش برای شما چطور است؟ اندازه است؟ نه این کمی تنگ است شماره بزرگتر دارید؟ همین مدل؟ بله یک شماره بزرگتر بله داریم متشکرم تو madalla, تو jama'a masu saurare ni Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. yanzu ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to ba ta rabata lokaci bari in koma gefen ana ku da mu a cikin shirin namu wanda zai gabatar da waka ta zama wato ibrahim ahmadi a yi lafiya. شهنامه گیتی پر جهان را کهن کرد و خود da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a wannan fitowar da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu